فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون sai Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da kunyata tun a nan duniya da wannan azaba, kuma tabbas azabar lahira da take jiransu ta tafi ta duniya tsanani da a ce sun san haka.